je Nijar inda hukumomi a Nijar ɗin suka sauya sunan cibiyar raya al'adu ta ƙasar da kuma Faransa mai suna cibiyar al'adu ta Jean Rouge inda yanzu ta koma cibiyar al'adu ta Mustapha Alasan. Mutanen da dukkanin su biyu ƙwararru ne a fannin tsara fina-finai musamman na sinima. Tunda dai wasu a Nijar ɗin suka fassara hakan da cewa wato zaman tankiya da ake samu. ko kuma ake tsakanin Nijar inda Faransa ke musababi. Wakilin a mai Salisu Bukari na ɗauke da ƙarin bayani. An kirkira wannan cibiya ta kula da raya al'adu a ranar tara ga watan Fabrairu na 1963 inda aka kaddamar da ita a shekara ta 1965. Kuma wannan gida na raya al'adu na Faransa da Nijar yana kallon babban gidan kallo na zu na Yamai da ake kira Musée National. inda sama da shekaru 60 wannan cibiya ke dauke da sunan cibiyar al'adu ta faransa da nijar wadda daga bisani ta dauki sunan cibiyar al'adu ta jan rush wani dan kasar faransa da ya zaɓi ya yi rayuwarsa a nijar wanda a yanzu cibiyar ta canza suna zuwa cibiyar raya al'adu ta mustapha alhassan muhammadu alkabir shine shugaban kungiyar masu gabatar da fina-finai ta ƙasa ya ce tun da nijar ta a aniyar samarwa kanta 'yanci a kowane fanni hakan daidai ne kasan bambancin ita wannan santarkin na niger ta bambanta da sauran na kasashe kamar su burkina faso waɗanda institut francais ne ko kuma centre culturel francais ne mu a nan niger centre culturel nigero francais ne ko da yake sun juya ta suka ce franco nigerien saboda a asulin ta ma da aka gina ta ba faransa kaɗai ba ta gina ta niger ta ba da kuɗinta kuma faransa ita ma ta ba da kuɗinta aka yi haɗin gwiwa da dama dai daga cikin masu kula da harkokin al'adu musamman ma 'yan wasanni na al'adu da sauran waɗanda ke bibiyar lamarin daga nesa na ganin tamkar an yi wannan sauyi ne cikin fushi dalilin cece kucen da ke tsakanin Nijar da Faransa inda wasu suke ganin cewa ai duk wanda ya san Mustapha Alhassan da yanzu aka saka sunansa a wannan cibiya ta raya al'adu ya san hakan shine daidai. Ashiru waje jami'in kula da raya al'adu ne a jamhuriyar Nijar. Mustapha Alassan ya taka rawar a zo a gani fiye da yadda kake zato. Shi ne wanda ya yi realize ɗin Tula, Le Genie de ka duba ga wannan aikin da ya yi bayan shi ya yi abubuwa daban-daban har ma akwai wani lokaci waɗanda suke kallon tele suna ganin lokacin da ake sa wasu kanangaru wani kwaɗi da wasu da suna kokowa kamar yadda ake eh, da san anime na television Mustapha Alasan wannan shine ya ba da horo akwai mutane da yawa waɗanda suke tare da shi waɗanda ya koya ma kuma suna suna amfani da abin. Tuni dai masu lura da al'amura da sanin yadda ma'aikatu na ƙasa ke gudana na ganin cewa akwai babban kalubale a gaban gwamnati da kuma waɗanda ta sanya domin jagorancin wannan cibiya ta yadda za ta ci gaba da aikin ta na raya al'adun ƙasar ta Nijar kamar yadda ta kamata ba tare da cibiyar ta ja da baya ba. Muhammad Alkabir ɗan ƙungiyar farar hula ne kuma mai tsara fina-finai ya yi tsokaci kan wannan batu. saboda mu yanzu mun ce muna so mu kwace kanmu mu samu incin kanmu kenan duk wani lalatattar tahiya na da da ake yi ya kamata mu goge ta mu gwadi da mu ma ba nasaru ba ne ke kiwon mu mu ma kiwon kanmu muke kuma cin gashin kanmu muke kenan ya kamata mu ma mu ba da misali mai kyau kuma wannan sai kowa ya kama jiki gwamnati ta kama jiki ta sa dukiya mai kyau kuma waɗanda aka ba ma amanan jagorancin wurin su diba da amana ne da kuɗin 'yan ƙasa ne fa ake nan gasawa kenan ya kamata a jajirce domin tahiyar santarkin king yayi ga waɗanda suka san mutanen biyu dai marigayi jarushi da shi marigayi mustapha alhassan irin su farfesa sale bubi bali malami a jami'ar abdulmumuni ta birnin yamai kamar yadda ya rubuta a shafinsa na facebook ya ce abokan juna ne na fiye da zato domin kuwa shi jarushi ya rasu ne bayan wani hatsarin mota lokacin kuma yana tare da mustapha alhassan don haka abin kumya ne yin cece kuce kan cancantar sunayen mutanen biyu ga wannan cibiya.